الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ينينا بير أتمنى وتامي البركة وتر رمضان da ya daidai da sha bakwai da watan hudu na 2021 na karatu ne a cikin tura ta uku suratu ali imran aya ta hamsin da uku muka tsaya sai kuma aya ta hamsin da hudu نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الناكرين نعم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا Allah ya ce sun shirya kutun rila wa makarar lahu shi ma kuma ubangiji ta'ala ya shirya nasa allahu khairul makirin allah shi ne fiyayyen ko mafi ƙarfi wajen ƙwarewa game da rusa masu makirci magana muke akan mutanen annabi isa alaihi salatu ya yi wa'azi ya karantar ya tunatar game da cewa allah shi ne abin bauta kuma shi ba dan allah ba ne ya kuma zo da dukkanin alamomi da ke nuna shi annabi ne aikace daga wajen allah kamar da mu karanta jiya ورسولا إلى بني إسرائيل أني أخلق لكم من الدين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ya faɗi duk dalilai na hankali da ayoyi da mu'jizozi da alamomi da suke nuna Allah ne ya aiko shi to sai dai ɗabi'a ta ɗan adam da kuma alkawarin Allah cewa galibin mutane ba su fiye yin imani ba saboda Allah ya cika alkawarinsa na cewa mafi yawancin mutane wal iyadu billah wuta za su shiga alallah assalamu ta lafiya wannan ya sa mutane suke bijirewa wa'azi suke kokarin ma su shirya ma kirki ga mai wa'azi ga kowane irin annabi ko malami sai suka yi kokarin kashe shi wanda kuma wannan al'adar banu isra'ila ne allah ya ba mu labari tun a farkon surar ba wai suna kashe mutane farar hula kadai ba har annaban allah kashewa innan labina ya furu na biya ya wa ya ƙatulu na na? bi da haƙƙin ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين كنا أن باو والله ويقتلون النبيين ويقتلون الأنبياء بغير حق أقول أبو ما ماكيني da ka an ce an kashe wani malami ko an kashe wani mai wa'azi hankali ya tashi mutum daya wannan ba komai ba ne su annaba maske kashe abu da amir ibn al ya ce rana daya bani isra'ila sai da suka kashe annabi 143 mi'a wa talata wa arba'ina nabiyan a rana ɗaya waɗansu malamai suka tashi suka yi wa'azi suna aka kashe su ya ce su ne waɗanda Allah ke nufi a wannan aya lalle waɗanda suke kafir cewa Allah game da ayoyin Allah wa ya katuluna nabiyina suke kashe annabawa nabi ya haya kashe shi suka yi shi ma annabi annabi annabi isa alaihissalam sun yi kokari su kashe shi an shirya da sun gwila amma kuma ubangiji ala bai kaddara ba allah ya ɗauke shi da shi ne ana allah yake cewa wa makaru sun fa shirya makirci mai makaru makaru shi ne a shirya maka gada gare a shirya maka makirci a ɓoye a shirya maka wani kaidi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida saboda ka a sa ido a gani za ka fada ko ba za ka fada ba a ɗana maka tarko a yi shirin a gani za ka tsallake ko ba za ka tsallake ba to sun shirya ma kirki yadda za su kashe shi su maka fab ɗaya kowa ya huta ko a gani amma kuma Allah madaukakin sarki idan ya tsare ka in ya baka kariya idan yana yi da kai to babu yadda za a yi da kai in yadda za ka mutu ba to ba za ka mutu ba saboda haka ko wani mai mulki ne ko wani shugaba ne ake so a kashe cin Allah bai kaddara ba zai mutu ba sai lokacin sa yayi shi ta Abu Huraira wani sarki sarki kisra yake zai kashe shi sai ce ai da na san za ka iya kashe ni da na bauta maka ni kake gaya sai ce wallahi kai nake gaya don na san baka ta kashe ni ba sai in lokacin mutuwa ta yi in ka gana mutu ko ka kashe ni Allah ne rubuta da ka kada wani ya tsorata ka ko ya firgita ka ni ne ajalinka sai na ga bayanka zan kashe ka wannan sai dai ɗabi'a irin ta ɗan adam wala Allah ya kai kara ko ya a shiga tsakanin su ya ce yana masa barazana amma haka ce ka ce ka ranka ya zo kaci kila ma shi zai riga ka mutuwa shi da yake magana guda ka sun shirya su kashe shi Allah bai yadda ba wa makaru wa makarallah to a ka'ida makirci ba alkhairi bane makirci ba aikin mutanen kirki ba ne dama kuma gashi an ce allah yana yin ma kirki cin wannan yabo ne ga allah malaman akida suka ce ba zai zama yabo ba wani lokaci zai kuma iya zama yabo in ya zo bil muqabil a wajen mai da martani izgili allah baya izgili amma kuma ya ce allahu ya sahadu bihim ko ba ka bane yastahzi'u ubihim Allah yana yin izgili da su amma izgili kuma ba su ce ta ubangiji ba amma yayin da suka yi izgili sai ubangiji ya mayar musu to anan ya zama yabo Ko da ka ba a cewa Allah makiru mai makirci a tsago ismul fa'il daga makara ya mukuru makiru makara ya yi makirci yamkur yana makirci makiru mai makirci to ba za a tsago wa Allah wannan sunan ba ga shi kuma an ce makara lafo Allah shi ma ya yi ba amma ya zama yabo a yayin da ya zama bilmukabil sun yi ya yi innahum ya ci duna kaida wa a ci du kaida idan sun yi Allah zai yi ma'ana zai shirya yadda zai rusa wannan ya yi daidai yankuru wa la, wa bi yamkuru bika na kafaru li yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa na wa la. suna ma shirki wa la. Allah yana shirya na to anan yabo ne saboda ka zai zama yabo in ka ce yamkurul kafiruna wa la. amma kada ka ce yamkurullah Allah yana makirci ba tare da mai da martani ba wannan kuskure ne ko kuma ka danganta wa Allah mantuwa ka ce nasullaha fa nasiyahum sanan yayi daidai sun manta Allah shi ma sai manta da su kaga Allah baya mantuwa amma da yace nasullaha fa nasiyahum sun manta Allah sai Allah ya manta da su sai sai Allah ya manta da su a ce Allah yana manta da mutane a babin muqabil ba mantuwa irin ya manta irin mantuwa ta ɗan adam sai an tuna mushi ba ma kana na siya? A Allah baya mantuwa Ba ma ma'anar shi sun yi watsi da Allah shi Allah yi watsi da da haka da yake cewa idan sun yi izgili Allah ya ne izgili da su to wannan ya zanto yabo ne ga Allah sun shirya fitun rila Allah shi ma shirya nasa to kai da jin wannan kasan ba Allah ne ya fara nasa shiryan ba sai da suka shiryo nasa sai ubangiji ya yi kokarin rubuta shi to wa shi ne makirkin Allah in kana so Allah ya koyi bayan ka kuwa to abu biyu za ka yi to in ka rike Allah sannan kana bin dokokin Allah daidai iyawa kana tsare abinda Allah ya ce a tsare daidai iyawa kuma ka dogara gare shi yi tawakali gare shi to ya zama naka da abin da za a shirya to zai rusa zai ruguza in ko kaga ya same ka to wannan mukaddari ne ya dace da shirin Allah ne kawai an shiryo abin kuma ya same ka wannan shirin Allah ne ya dace ne ba kuma dan Allah baya goyon bayan ka bane akwai hikima da ta sa wannan abin ya kama sa ko da mun taba faɗi cewa a tarihin shehu usmanu an shirya masa kirki daga cikin sarakunan da suka faɗa da shi aka yi katon rami katuwar rijiya aka sa taburma da buzu aka gayyaci shehu ya zo ya zauna ya wa'azi shehu ya taho da kyakkyawan niyya yan yi harwai yana sauri zai zai wa'azi yana jin daɗi za a karɓa za a yadda ba abin da ke cikin zuciya ta sai alkhairi sai san shirya ga mutane sun kuma a ce wayan kuruna, suna shirya makirci idan ya zo ya zauna ya fada ta ce da haɗin dama wata tsohuwar zuri ce a gurin gashi kuma ya mutu sababi ne ya zai dama so ake a kashe shi abdullahi wanda ya ce haka shehu ya zo zauna a kan wannan buzu ya gama wa'azi ya tashi ya tafi shi bai san an shirya ba bai san an shirya wata komai ba to wannan shi ne wayan furu na wayan furu ba to idan allah ya tashi rusa kuma ba a nan zai tsaya ba ta wani daga cikinsu wanda ya shirya ranar shi kuma sai zai fada ya manta sai da aka ake tsayin za ka gina ramin mugunta ka waje na shi ga jere don ta kai za ka faɗa su da ka wallahi an karki allah babu abin da allah ba zina zai tsaya maka zai koyi bayanka babu abin da zai same ka sai abin da allah kullum bana, illa ma kataballahu lana wa maulana وعلى الله فليتوكل Allah ya ce sun shirya kashe annabi isa wa makarallah sai ubangiji ya shirya rubuta wannan taron nasu wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen masu rubuta makircin masu makirci Allah ta'ala ya samu da sai aya ta gaba Allah ya ce قال الله يا عيسى إني توفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك يستكبرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة نعم ثم إلي مرجعكم فأحكم فأحكم يحكم بينهم فيما كنتم فيه تختلفون إذ قال الله يا عيسى فتنا لو فتنا الله يتي يا عيسى إني متوفيك ni ne mai ɗaukar ranka ka gani ni ne mai kashe ka ba wanda ya ce duk wanda ya barazana zai kashe ka to yana aikin banza ne kawai a ɗauka allah ne mai rayawa mai kashewa wa huwa allazi ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum Allah shi ne yake kashe ba yake raya yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir ya ka isa inni mutawaffika ai inni mumituka ni ne mai kashe ka ni ne mai daukar ranka ba wani bane wa rafi'uka ilayya kuma mai ɗaga ka zuwa gare ni wa mutashiruka mai tsarkake ka ne min na kafaru daga waɗanda suka kafirta wa ja'ilul ladina taba'uka kuma ni ne mai sanya magoya bayan ka waɗanda suka bi ka fawqa na kafaru ni nake ɗora su sama akan waɗanda suka kafirta ilayo yawmil har ranar alkiyama thumma ilayya marji'ukum sannan makomar ku gaba ɗaya guri na za ku zo fa a hakumu bainakum in yi hukunci a tsakaninku fi ma kuntum fi taftalifun cikin abin da kuke ta sassaɓawa a cikinsa saboda wannan aya tana tabbatarwa karara Allah shine mai juya al'amura shine mai sarrafa rayuwa shine mai komai a hannunsa a tuna lokacin da Allah ce ya kai isa ni ne mai ɗaukar ranka wannan aya muka ce dalili ne da ke nuna Allah shi ne mai kashewa na biyu annabi isa wasu sun kafa wannan hujja da cewa ya mutu amma ba tana nufin ya mutu ba ne A'a, bayani ta ce dai kawai akan cewa Allah ne mai ɗaukar ransa kar ya tsorata kar firgita kamar da shi ne mai ɗaukar ran kowa shi ne mai kashe kowa shi ne wanda ke kawo ajalin kowa Da ka a shari'ar musulunci ko a ƙirar addinin musulunci annabi isa har yanzu bai mutu ba kuma yana nan da ran shi kuma zai dawo duniya kuma hadisai ne ingantattu cikin bukhari da muslim da wasu daga cikin kutubu sista wato ashabu sunan cewa bai mutu ba cewa ya mutu wani aƙida ce ta mutazila da sauran wato ɓatattu cikin musulmi kuma wato koda ya zo daidai da aƙidar da take cikin bible ba shi ke nuna ba gaskiya ba ne wai sai mutum ya ce wai a bible ma an faɗa da bible akwai gaskiya ko babu gaskiya tunda kawai an yi ta harifin sun an margwada shi ne an canja shi ne an juya wasu maganganu ne amma baya nufa wai duk abin da ke cikin bible karya ne amma dai an juya waɗansu maganganu ne wanda bai musu ba koda koda ta zo a bible cewa zai dawo a ƙarshen duniya to annabi ma ya faɗa kuma dama yana gaskata abin abinda littattafan farko suka faɗa ne sai da aka zai dawo annabi ya ce zai dawo zai kashe alhizir zai tsara da jizya zai kashe dujal duk wannan ya tabbata cin hadisin buhari da musulun daga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda da cewa ya mutu kuma karyata hadisan annabi ko cewa ba zai dawo ba wai sai mutum ya ce wayan zai dawo a matsayin wa zai dawo sai ka ce to me ya shafe ni ne ko ma a me zai dawo ni bai shafe ni ba waya an ce ba wani annabi bayan annabi ya kashe ta ba sabon annabi ba ne dama ko sabo ne ba sabo ba ne dama ya yi annabta ya wuce allah ya ɗauke shi kuma annabi ya ce zai dawo to wanda ya baka labarin zai da annabi dole ka yadda ka sallama to a malami zai dawo sai ka ko ma a me zai dawo ne ne mai shafi ne annabi dai ya ce zai dawo shi kenan wuce gurin ni kuma na imani warrasu hona fil ilmi يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب Allah ya ɗauke shi zuwa gare shi kamar yadda ya faɗa cikin wata aya wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah azizan hakima wa in min ahli alkitab إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا Allah ya ce barra fa'afu Allah ilai Allah ya ɗauke shi ne zuwa gare ina ya tafi da shi ina ya kai shi Allahu alam amma dai ya yi sama da shi ran Allah ya zai dawo zai dawo cika aiki sai ni ne kuma mai tsarkake ka min na kafar ma'anar mai tsarkakewa malamai suka ce tana daukar ma'ana guda ce ma'ana ta farko zan kubutar da kai ni ne mai kubutar da kai mai tsamar da kai daga kafirai ba su isa su cin maka ba wancan ya biyo ta can wancan ya biyo ta can kowa da takwabinsa da addashi ana so a ritsa ka a cikin ɗaki na a kashe ka to karka damu ni ne mai tsamar da kai shine mudashiruka min alladhina kafar ko kuma duk abin da ke so su danganta maka na sharri na muni na karya, na kazanta to ni ne mai tsarkace ka in ce ka duniya ta san kai na gari ne duniya ta san kai ba ka da matsala ba ka da laifi to ni zan wanke ka wa ka ni ne mai wanke ka min allazi na kafaru daga waɗanda suka kafirta masu danganta maka miyagun maganganu dan Allah ne shi shi Allah ne shi kaza shi kaza wa ja'ilul ladina sabauka kuma ni ne mai sanya waɗanda suka bi ka hawariyun sahabbanka mutanenka ni ban sa su fauƙar ladina kafaru su za su sama akan kafirai ina ma'ana su za su sama ma'ana su Allah zai daga a nan duniya me yasa muka ce a nan duniya don Allah ya ce ila yawmil qiyama ya nuna fauqiyya ce dunawiyya a nan duniya Allah zai daga kuma ya daga sun samu daukaka sun samu rinjaye akan waɗanda suka kafirta to da kan ka ba Allah Allah zai daga ka Allah zai zai mai da kai sama da duk wani wanda yake so ya ga bayan ka ko ya tsakanta ka ko ya wulakanta ka da karshe Allah ya ce karshen tika-tika tik duk guri na za a dawo in yi hukunci a tsakaninku cikin abin da suke saɓani a cikinsa wasu sai Allah ne wasu sai ba ɗan Allah ba ne shi ne Allah duk ne ne zan yi hukunci a tsakaninku na فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة نعم وما لهم من ناصرين وأما الذين amman ne kafaru amma kaga waɗanda suka kafurta wato suka bijirewa Allah suka bijirewa da'awar annabawansu fa kuma azabin shadida ni ne zan mutu azaba azaba mai tsanani wal iyad billah fi dunya wal a duniya da lahira wa ma lakum min nasirin ba su da wani mai kawo musu gudunmuwa ko mai kawo musu taimako ko mai kawo musu agaji Allah shi ne zai mutu azaba azaba kuma mai raɗaɗi Allah ya ce siffanta azaba ɗin ba karamar azaba kuma a nan duniya za su wulakanta za su ɗaiɗaita za a kore su za raba su da gidaje kamar abin da Allah ya mutu ne Allah ya tura mutu da wani wani jabberin sarki wanda ake kira ɗalus ɗalus ya rarake su ya wulakanta su ya kore su ya ɗaiɗaita su daga gidajensu ya raba su da 'ya'yansu da matayensu kowa ya ta kanshi suka sha azaba kamar yadda kake ganin yan gudun hijira kowa ya fansa bai san inda zai haka ubangiji ya rufe musu azaba a banka suka taru suka zo suka samu wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda yake zaune a cikin suka ce mun fa mun gaji da wulakanci mun gaji da azaba ka tayar mana ka ba mu wani sarki iba aslana malikan nuqatil fi sabilillah za mu zo mu yaki to ya riga ya san halin ya ce shin qala hal asaytum in kutiba alaykum al-qital wa alla tuqatilu anya kuwa in an ce ku yaki nan za ku iya dan ya riga ya san ba su da amana ba su da tabbaci suka ce wa malana Allah nuka nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina ya ko ba za mu tsaya mu dawo da mutuncin mu ba shi an kore mu an wulakanta mu an ci mutuncin mu ba ma cikin gidajen mu ai muna so mu dawo gidan mu dawo da mutuncin mu da karamar mu falamma kutiba alaihim alqitalu tawallaw illa qalilun minhum Allahu alimu bi zalimi alke annabin nasu yace inna Allah qad ba'atha lakum Allah ya tayar muku da wato ɗaluta malikan wato shi wancan sarki shine jaluta shi kuma wannan sarkin da aka ɗora musu shine ɗalut to duk wannan misali ne wanda ke nuna cewa sun sha azaba sun sha wahala waɗanda suka bujirewa Allah abin a ce kuma wannan na sake nuna azaba wani lokaci ba ta lahira ce kadai ba idan aka bar Allah za a iya shan azaba ko waɗannan walhalu da kake ji ake ta fama da su ai ba wai rahama ba ce ko bin Allah ne ganyo ai da ni da kai kowa yana da ne duk wannan fitintunin da kake gani da kashe-kashe da matsaloli da kidinafi da wasu tsiyan da tsada da rashin nukuwa da rashin kwanciyar hankali da rashin samun abin hannu da rashin albarkarsu wallahi duk saban Allah walau annahum aqamu at-taurata wal injila Allah ce da mutane sun tsaye da at-taura da injila to la akalu min fawqihi wa min tahti arjulihi abinci sai sun ci ta sama ta kasa wa Allah wistaqamu ala tariqa la astainahum ma an gadaka ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما in mutane suka ba abin da Allah ya ce wallahi komai ma sai sun ture ba maganar tsadan ba maganar matsala za su samu amana za su samu aminci amma rayuwa ta zama haka to akwai wani laifi da muka yi wa Allah tabbas akwai laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisin Abdullahi dan Umar yace khamsun wa a'udhu billahi an hunna akwai wata abubuwa guda biyar idza nazalna bikum in kuka gansu to lalle za ku ji ba daɗi za ku ga musifu iri iri ya nabi ya ce amma ina roƙon Allah kada Allah ya sa ku kai wannan zamani yana gaya wa muhajirin ya ce ya ma'ashar al-muhajirin qitalun khamsun in ibtilitum bihin wa nazalna bikum wa a'udhu billahi an tudrikukum sai ya ce lam tazahar fahishatun lam tazahar fahishatun fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim al والطاؤون التي لم تكن في أسلافهم هو في أسلافهم أترغى دزارر الفاشا تزنى لم تزهر الفاحشة في قوم أتكن هو أنا إلو متاني نكرة وأتكن فلاني وأتكن بريبي وأتكن يامري وأتكن هوساوا في قوم in alfasha ta zina ta yada cikin mutane ko wani iri illa fasha fi himul auja'u wa ta'unu allati lam takun fi aslafihim ce sai cututtuka da annoba al'auja wasa'un wadda iyayensu da kakanninsu da can ba su san da ita ba su ne za su ta yawo a cikin cututtuka lam takun fi aslafihim ma'ana cuta a dalilin kaucewa da zina da luwafi da mafigo da sauran kowa na son ya biya kansa bukata ta haram ba ta hanyar da Allah ya halatta ba to dole cututtuka su yawa cutar sanyi gonorrhea syphilis hafi wace ce hiv da sauran cututtuka kuma gama gari wanda da can yaya da kakanni ba su san wani cutar siga cutar hanta cutar koda har ƙananan yara yanzu ka je asibiti ana nan ana musu wankin koda yara mutse mutse wallahi wannan duk sabon Allah ke jini sai su ci suka su yaɗu siga ɗin nan tare ma daga inda ake samun shi diabetes cutar hanta sai ga duk waɗannan suna yaduwa to annabi ya ce iyayensu da kakanninsu ba sun na biyu annabi ya ce walam yamkusul mikyala wal mizana illa uke bis-sinin wa shiddatil ma'una wa jawr sultan da mutane suna sauye mudu mikyal wal mizan da mudu da sikeli da ma'auni da duk wani kayan gwaji da kayan awo a talita irin ta gidan mai a matsita duk wani tauye mudu da algush ya karya da gaskiya kitmanin aibi ɓoye aibi sai da mutane suna haka illa usudu bisinin allah zai jarrabe su bisinin mai sinin sana ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم shine shekaru na fatara shekaru na yunwa shekaru na wahalar samun abin hannu samun kuɗi kafin ka samu kuɗin ka sha wahala kana samu kuma ka rika tunanin masu wai ta ina ma zan ta ina za a kashe su kuɗin na zuwa kuma sai ranka ya ɓaci ko ba ka bane ta ina za ka faro matsalar sun da ga sunan abaja birjik kuma ga kudin bai ce kashe matsalar ka shiga kasuwa sai ka shigo da dubu ɗari a ɗan hannunka ɗan shafalolo dubu ɗari to kafin dubu ɗarin ta zo kuma fa an yi gumi an sha wuyan amma kana shiga shago sai ka ce kai a sake lissafi anya wai ɗarin nan ku ta tafi Shi shine shiddatul mauna annabi yake wahala samun abu abin sanan na uku wa jawri sultan da zalunci shugabanni waina ba guda uku sai sun tabbata akan mi sauye mudu sikeli ma'auni da duk wani abin da aka sace cika shi kuma tauye mudu na har na ma'aikaci har na malamin makaranta kare cewa halak malaikaci a karfe nawa ya shiga aji karfe nawa ya fita me ya koyar shi ma ya tauye mudu to da kai ya rika hango wani can daban ko sai mai kwanan awu ba Allah ya ce wallahi in mutane suna yin wannan in jami'in salasallan za su haɗu da sini sini ne kuma ne shekaru na fatara na yunwa na wahala tsada tsada dai yanzu kullum farashin yau daban na gobe daban kai dai yanzu ka san a Najeriya ba ka da tsayayyen farashi in ka sai abu dubu ɗaya za ka ce nawa ka so dubu ɗaya so kai za ka tafi tafi da dubu ɗaya da ɗari ɗaya kar ka ce tabbas zan samu shi a dubu ɗaya ne gobe kuma ka tafi da ɗari biyu amma Allah ya wasu ƙasashen hamman zamanin nukan ba sai ka je saudiya biredin da ka sani riyal ɗaya shekara goma shekara sha biyar ka koma yana nan a riyal ɗaya ko ka kola da kake sha ta gongani ga tanar riyal ɗaya in ka sake koma bayan shekara sha biyu za ka sami ta ɗaya amma ban da ƙasashen Allah wani yana gaya mai ce ya zo ya ciniki ana ba rubuta receipt sai aka sha tsaya an yi waya dala ta tashi ta tofa kaya ya daga a rubuta ko kuwa sun koma kaza <laughs> wai an riga ba an gama ciniki za a rubuta receipt ne ya ce wallahi kaya sun daga kuma ga suna a shagon su ne dai sama malamin riga mitin ne ke yace kawai sun tashi sun kaya da rubuta da a akan karin ta ba kai daba fa su tuni kaga wani na hankali ne ka riga ka saya rasu kai da rubuta don banda a najeriya ina ke kullum cikin sauraron waya ake kaya sun daga kaya sun daga dala ɗin ana maganar ɗari wajen kudu da hamsin dala ɗaya tun tana naira 20 da kaza 20 da kaza har ta tafi 400 da wannan babu shakka abin tsoro ne sai kuma kamar alamu ne na fushin Allah wallahi gero ɗin da ake sai naira 150 a zikana sayan kwano wajen 700 700 sau da aka cin ana cewa talaka yana cin koka da kosai Allah sarki ya yi azumi ya sha koka da kosai yanzu ko kada ko ma ta fi karfin kullum ya fi karfin domin kosan da man yanzu naira ɗari bakwai ne da wani abu inda mai kyau Ɗari bakwai ɗari takwas kwalba to ka sai mai bakwai ka toye sai gobe na ɗari bakwai jibi na ɗari bakwai iya mai kawai banda wacan ka ga yanzu kenan talakan ma ko kada ko ma sai ya fi su wannan kaga akwai alamu na fushin Allah subhanahu wataala akwai alamun na azabar Allah Allah yana mutane azaba ainihin ta hanyar ɗaukakar wayannan farashi abincin da suke noma ya fi ƙarfin gyaɗar da suke noma da ita ake man nan ya fi su abubuwa sun ninka sun kai farashin da ba su kuma ba su tsaya ko ba wanda ita ce laifin wani ne ka rasa laifin waye in ka je kamfani ce mu ba laifin mu bane ba mu kara komai ba in ka je gun yan kasuwa ce laifin kamfani kullum muka je sai sun mana ƙari gwamnati ya tare su to wai waye ne laifin waɗannan abubuwa da akwai su kawo azibu kuma azaban shadidan fi duniya wal akhirah ga kuma azaban lahira wa ma lahum min nasirin Allah ya ce ba su da mai taimako ba su da mai mutu musu gudunmu Allah ta'ala ya tsari wa amma ladina amanu amma ka ga masu imani wa amilu salihati suka hada da aiki mai kyau fayuwasihim ujurahum ubangiji zai cika muku ladin ba zai tauye mutu komai ba Allahu la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalumai ubangiji baya kaunar masu zalunci ko dai zalunci na shirka ko kuma zalunci na cuta wanda za a rika cutar mutane ana zalunta su a kowane irin matsayi su ne azzalumai masu shirka da Allah ko kuma masu zaluntar bayan Allah zalika natluhu alayka min minal ayat ubangiji wancananka da kaji waɗannan bayanai da ake yi natluhu alaika ayoyi ne da muke karantawa a gare ka wa zikirin hakim kuma zikiri ne mai hikima ma'ana ayoyin ƙur'ani ne bayanan Allah ne subhanahu azza wa jal wanda muke karanta masa na'am إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن فلا تكن من الممتنين إن مثل عيسى عند الله تبت مثال عيسى أقول الله فمثل آدم أكبر مثال آدم ني خلقه من تراب الله يهل التجربة الترباية ثم قال له كن فيكون في سيكي دشي كسنتي كما سيكي كسنتي دي ma'ana hikimar halittar ko kuma yanayin halittar isa kamar yanayin halittar annaba adam yanayin halittar a gurin Allah duk kusan tafiyar ɗaya ne annabi isa mun je da aka halitte shi da kalima ne iskalatul mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhu almasih isa bin mari waje fi duniya wal akhirah wa min mun muqarrabin kalmar Allah ce kun ba haihuwa ta aka yi da uba ba shi ma kuma annabi adamu kawai an yi taɓansa ne an yi mutum mutuminsa ne ubangiji ya ce kun to zama mutum mai rai sai ya zama mai rai ba uwa ba uba yana duk kusan halittar da kun faye kun suka kasance inna matsala isa inda Allah ka matsali adam kamar misalin annabi adamu halakahu min tura sai Allah ya halitta shi daga ƙasa sai ce da shi kun faye kun wani abin mamaki malamai suka ce adadin sunan da aka ambaci annabi isa a ƙur'ani adadin kuma sunan da aka ambaci annabi adam sai ya dace inna matsala isa inda Allah ka matsala adam adadin sunan annabi isa isa isa a ƙur'ani kuma adadin adamu adamu adamu ba bambanci ma'ana idan an ambata adamu to hamsin misali to annabi isa ma to hamsin aka ambace shi a ƙur'ani adadin babu wani bambanci wannan yana daga hikimar Allah da kuma mu'ujiza ta ƙur'ani da yadda ubangiji ta ala yake shirya maganganunsa su dace da komai da komai alhaku min rabbika lalle gaskiya ta zo daga ubangijinka fala takum min almunkarin dan haka ya manzan Allah karka kasance daga cikin masu kokanto daga cikin masu shakka daga cikin masu doubting daga cikin masu kokanto a kan abin da aka faɗa maka, saboda ka wani ita ce aya ta 60 daidai insha Allah za mu tashi aya ta 61 wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi